Tsaka mai wuya. Ko da mun yi tsarin da shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka ba shi ya ce ya koshi har ke daga murya ya sa ka ji dazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar kuna ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya ba shi abinci ce an samu wani jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da kowa wani sabon shiri na tsakamoya muna fata kuna nan lami lafiya shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi ɗaukar ɗawainiyar yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohinmu na arewacin najeriya sannan kuma akwai masu cewa to ai ba a Najeriya kaɗai ake bara ba ana yin shi a kasashe irin su Masar da Mauritania da Malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da baran ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunuka shirin mu na yau ba ta da bata lokaci ba bari mai maida ku ga bakin namu talakawa walan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a zuwa wasu garuruwa wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin qur'ani abin da muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai ɗanka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a Ilori ko ka kai shi secondary school a Lagos ko ka kai shi secondary school a Ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata a yi amma ba a yi maka tilas a ce dole ɗanka sai a garin ku zai yi karatu ba. Na fata ka gane. Wannan shi ne babban kuskuren shi ne muke cewa a ba almajiri misali ya je ya yi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi. Cewa iyaye su ɗauki ɗawainiyar ‘ya'yansu Allah ya ɗora musu kuma zai tambaye su. amma kana ganin malam wannan abu mai yiwuwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci ya yi su rinka da wani ƴaƴansa suke karatun nan abin ya ci ya ci rashin doka ne ya jawo abin da ya kamata a yi sai a yi doka duk wanda yake ɗansa ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ɗansa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da za ka ɗauki ɗawainiyar yaron nan ba in yana buƙatar sabulu ka cira da kuɗin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza ƙarshen kaman wata uku ko wata huɗu nan da yaron nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kuɗinsa ga abin da aka kashe in ya je gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi ma ya zama na doka cewa kar wani aran ma ya karɓi wani almajiri daga hannun kowa sai in an ajiye masa kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar wannan yaro da shi sannan kuma an na faɗi cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa kowa ba kamar yadda yanzu ake ba wani za ka ga da ɗalibai ɗari wani fiye ma da haka mana a regulating abin a sa ƙa'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi haka domin ajujuwan almajiran su cike yake dab firamare ɗaya za ka ga aji guda akwai mutum ɗari da casa'in ɗari da tamanin ya za kana da kututtura idan ka ka cewa ni ya cire haƙƙi a idan akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan ɗibo a NNS su turo su almajiranci saboda ba su da yadda su malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alƙur'ani ya karɓi ɗalibi sai an ba shi abin da zai rika ɗaukar ne ɗalibin nan da shi zai karɓa ai duk rashin doka ne ya ja wannan amma kana ganin za ta yi aiki mana ana magana dokoki a kasar nan ba wanda ya karba hukunci karya doka in akwai hukunci in ka karya doka aka yi maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake karya ba kuma wanda bai karya ba ba zai karya ba. Shek Albani eh, me zai hana tun da kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo me zai hana ku yi doka ta yadda za ta tafi a tsakiya kila kamar inda suke cewa a yi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu ko da bata sa kuɗin ta ba. To alhamdulillah ai wannan shine tsarin da muke kai eh, ko da mun yi tsarin da kyan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har ke daga murya. misali shi yasa ji dazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar kuma ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ce an samu abu na farko shine abin da tsarin mu kenan da muke kai hakuri na ce maka oganka ya kowa kake so ka karewa albani albani albani ka bani amsa waccan tambayar na maka abinda nake faɗa anan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka keɓe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda mahimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka keɓe su a waje ɗaya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya CNN ta ɗauka duk sun ɗauka aka mayar da kowa gidan shi to tsarin da Ministry of Education ta ɗauko shine wa'innan yaran bayan an mayar da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sa shi a makaranta gwamnati za ta ɗauki eh, ɗauki nauyin uniform ɗin shi za ta ɗauki nauyin karatun shi dama education a Kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta ɗauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta ma almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗi abubuwa da yawa wanda shi ke tayar da hankalin kowa kai da kanka za ka wuce ka ga yaro ɗan shekara takwas ko bakwai yana bara kuma ranar laraba sai a ce sai ya kawo ɗari biyu a ina a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo makarantar allon da yake karatu makarantar allo kuɗin laraba ya zai ya samu yaro ɗan shekara takwas ko tara ya zai ya samu wannan kuɗin za ka same su suna bara za ka same su suna dako to ta zai iya samu karatun zai kowanne sannan na biyu abin da nake ƙara faɗa nake maimaitawa asalin matsalar nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya ɗaukar nauyin yara ba ɗanka ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda kana nufin ƴaƴan ne suka iya yawa da yawan su wallahi tallahi na sani ina faɗa ina azumi na san me nake faɗa akwai yaron da malami ne a nan nan igabi local government aka kawo yaron bara sai ɗauke shi mai da shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ya ci abinci ya musu wanke-wanke ya tafi makarantansu sai ya ga a ah, bari ya sa shi a makarantan allo a bari ya sa shi a makarantan boko afwan sai ya sa shi yaron ya gama firamare ya je js1 ya je js2 ya je js3 ranar sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo ɗana ba ne ka sa shi makarantar boko ni na kawo ɗana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo yi taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaron yake faɗa ina a Kaduna a nan sunan wanda ya ɗauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis ne darakta na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba yanzu ku na faɗa maka sunan ne don in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajirai sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba, me kuka kawo za yi, idan dai mutum yana da imani, yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taɓa mai zuciya. Ba muna cewa duk polisin da muka kawo ko polisin da gwamnati ta kawo ɗari bisa ɗari gaskiya ba ne dole za a iya samun kurakurai. Amma duk abu in ya zo a mai kallo na gaskiya. kar mu dinga siyasantar da al'amura kuna ganin wannan mu ɗauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba mai kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karɓuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin a irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka ka je ka tambaya yanzu ai yan bias na nan general muhammadu buhari Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ɗora shi akan daidai ya ƙanƙanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kamar jihar kaduna an ba su malaman tsangaya a kawo mutum ɗari za a zo a yi musu samina a koya musu ya kamata su kansu malaman suna buƙatan a nuna musu ya za su su dogara da kansu malaman almajiran malaman almajiran su kansu malaman allan yana da yawa yana bukatan a gaya musu a malaysia ana yin almajiranci a masar ana yin almajiranci a murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke za ku irin nasun ku shi ne muke so su gani idan suka ɗauko da yardan Allah fatanmu da burinmu Allah ya sa mu irin wannan Allah ya ba mu daman da za mu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza. Wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi ya ce yana sa rai ya bashi wani abu. Hmm. Kana ganin iyayen irin waɗancan almajirin da suke sa ran a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tanan za ku zo da shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau ba ne. hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatanka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki kar ka dauka akwai wani aikin alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayar gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a su aiki wannan tsarin ya fara mu abun da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allahu a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambayi mai girma gwamna ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴansu da manyansu da iyayensu yana kan haƙƙi yana kan shi ne Allah in komai ya koma daidai komai karatun addini da masallatayya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan corona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi hadda almajiranci komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ba bara ba ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zaure ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutum ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai na irin imamul bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifiyar shi guziri ta bashi ya tafi karatu To a gaishe ku malamai. To jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri na wannan lokaci sai kuma rana wata yau lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattaunawa da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai ɗauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai ɗan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayo malamin ko kuma makaranta ɗin kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi su yi karatun islamiyya kawai ina kuma magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da za mu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu isa lawan ikara ni ne ali musufan sokoto nake muku bankwana daga nan washington dc sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya